dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Shin wace irin sabuwar ɗabi'a ce samari da 'yan mata a arewacin Najeriya ke kira wankan yamma ko kuma wankan karas? Wankan yamma wanka mana da za ka ga saurayi haka ya wankan sa na yamma ya fito ko yan mata haka. Gaskiya na gani kaza kaza kaza kaza ku yi magana aka dai yan wale in ta gamsu shikenan in ba ta gamsu ba sai kuma ka sake zama kofar gidan nan in ta ga wata sannan sai ka follow wani kan fara zai abin da na gani na gani a jikin irin tomat ne haka ya sa riga kamar maroon ne da black ɗin wando sannan kuma da black wannan tom ɗin da maza suke sawa sai ɗari biyar su yi takalmi. ka san mace ko ba inda za ta je a yanzu tana so yi wanka ta fita domin ta ga samari tana kallon ta ko za ta ga wanda ya mata ko kuma ku biyo mu domin jin cikakken wannan shiri wanka mana da za ka ga saurayi haka ya ɗau wankan sa na yamma ya fito ko ƴan mata haka to kina wankan eh, yamma wankan yamma in taɓa yi ke eh eh to na kan yi amma ba wai dan wannan ba sai dai idan ko da wurin zuwa haka idan ka yi wanka ai za ka fita dole shin to menene to menene tasirin wannan wankan yamma da samari da mata ke yi eh to wasu suna yi ta wurin samari dan idan aka fito su ma malam za ka gan su a zauna a majalisa ne a kan benci yan mata ma wasu a wannan lokutan za su fito haka to wani anan zai ga wata shi ne dai dalilin wankan yamma na samari da yan mata shin yan mata su ma kuma yan matan dan sana'a eh so shin to ki ko ki bayyana mana yanda ake misali kamar ke in ki tashi na ki wankan yamman da me da me kike shafawa kuke sawa ko kike eh ana ana ko aka yi wanka a shafa mai a ɗau foundation din nan ana sawa a saka su da jira ga su nan su aisha ga su dai ga su nan dai ana yi su baki a ta daure kuma wato kin taba samun wani saurayi a lokacin da kike wannan wankan yamma sosai ma kamar guda kamar guda nawa an to dai ba a kasar ba za su kai biyar ko fi ko goma ma kina tare da su har yanzu ko ko kin rabu da su a'a haba dai ba na tare da su ai dama wannan da shi yana son ka ne haka amma ba a tare ai yanzu duka ba duka ba kuma ana tare to shin samarin na nan cikin unguwa ne ko ko sukan zo daga wata unguwa daban misali eh, a haɗu wasu 'yan unguwa ne wasu kuma ba unguwa bane za su wuce haka a nan za su yi to amma kin taba a mota ko a mashin okay kin taɓa fuskantar wata matsala misali ko rashin fahimta ko kuma wani abu misali a irin wannan wanka na yamma matsala misali ku daga gida ku daga gida a ce ba za ki fita ba ko kuma a kira ki a taimaka faɗa me yasa kika fita ko kuma dai wani abu makamancin haka eh to ai man fitan ma ba a yin ta ne haka kawai dole sai da wani abu ya zo a lokacin da yamma kasan ne biki yanzu da yamma ake yin shi ake yin shi da eh, to idan an yi wanka <laughs> da yamma an shirya za a fita to a nan ne su kuma gabanin ruwa ai suna duk suna waje to misali akan ɗauki dauki kamar awa nawa in an fita wannan wankan in an yi wannan wankan yamma an fita ba a awa ɗaya ba ko ɗaya da ni kuma suna na Muhammad to malla shin me ake nufi da wankan yamma ne kuma sannan me tasirin wannan wanka wankan yamma shine wani wanka ne da ɗan mata da samari suke yin shi da yamma saboda a zo a yi wanka a na kofar gida a kalli masu wucewa kalle na wato kallon su kawai kallon su kawai ake yi a ana kallon tafiya shine a in ka tafiyar in ta mata kai ka taya wato ka taya kamar yaya ta a kenan irin ka je ka tsara oja ka tsara ta tsarawa ka tsara yarinyar eh in ta ma tattauna gaskiya na gani kaza kaza kaza kaza ku yi magana aka ji nan wale in ta gamsu shikenan in ba ta gamsu ba sai kuma ka sake zama kofi gidan nan in ka ga wata sannan sai ka follow ita. ita ba ka ƙara tayawa sai ka ƙara tayawa to wato a rana kana taya kamar guda nawa kenan a gaskiya ni a rana ban a ina taya kamar guda biyu haka hmm. biyu biyu da abin da kasa to amma ka taba yin sa'a ka samu gaskiya ne sa'a kuma ka ta guda ko ta rana eh bayan laraba ka san an ce laraba ta a ranar samu ranar samu yawwa yawwa ne ta ga wata yarinya ta ta yarinyar nan ta haɗu sosai wallahi sai hmm. na same ta Ka daidaita ta wanfan nan bata ta ma adiresin da yau. Hmm. na Allah ya wasa shafukan yarinya sai kawai to kuna tare da ita yanzu gaskiya muna tare ita muna tare ita kuna ma shirye-shiryen zaka kana shirin zaka aure ta kenan a gaskiya gaskiya ba ji saboda yanzu ne karatu ne a gaban yanzu to wato an dai aje ta kawai dai a matsayin kawa ne kawai kuku dai ya abun yake yawa eh kamar kawa ne yawa in ka ji in ka ji kana son zuwa yawo ka ji mata yawo ko yawa shine kamar ran juma'a har zan har zuwa ziyara to saka illeka dan friday saboda ka danje je a gana akan wata abubuwan ka ka sa kana da kum akai da kake yi kana taji su ma kana taji su ma shi ko me amfanin shi a shi gaskiya amfanin kuma nan ka san mu yi. eh muna amfani da kum kamar minti biyar ko minti biyu saboda ka tsige gashin kanka wato a tabbatar dai gashin da a tashe yake yauwa a yake tarak tarak to kamar dawa hmm to wato wannan gashi da kake tajewa a tsaye ya taɓa taimakawa ko kuma irin jan ra'ayin wata budurwa ko kuma wani abu makamancin haka sosai kwarai kuwa so ƴan matan sun yi magana suna magana kan shi ne ko koya suna magana suna magana kan shi suna magana kan shi kamar ya suke cewa kamar kai gaye wannan gashin naka haka saboda kasan gashin nan mu ana kashe mu kuɗi suna zuwa salon hmm. mu aje a wanke mana shi da sanya ka dole kasan dole yaron su ma su kyakar to in za ka je wani wuri misali inda akwai mutane na kunya ko kuma wani abu ya kake da kum kana sashi aljihu ne ko ko kan kake barin shi a gaskiya ni gaskiya a gidan mu saboda na na fito ne da gidan tarbiyya na ga manyan mutane sai ka sashi aljihu na wato sai ka da boye shi mm. yawwa sai boye shi ba mai a gida sai mun je auye auye haka irin kamar in ka ba ugonku sai mita ɗaya haka in ka bari sai ka ka kana wato sai ka ciro shi ka caka shi akai kawai kai ta yawo da shi yawwa eh sunan na Firdausu Muhammad to malama Firdausu barka da wani lokaci barka yawa kin ji mun tattauna kan um, wankan yamma da ni da kawaki yanzu nan su muna so mu ji shin me ake nufi da wannan wankan karas shi kuma wankan karas dai abin da na gani na mani a jikin irin tomat ne haka ya sa riga kamar maroon ne da black din wando sannan kuma da black wannan tom din da maza suke sawa shi ɗari biyu ke takalmi ni ma ban taba can da su akwai wani wankan karas ba sai yanzu da na zo na gani na. To amma wankan karas din mata ke ko maza? A'a maza ne ke wankan maza. Su ke wankan karas? Maza ne ke a ba mata be eh, su ne ke wankan karas. Amma mata su ba su wankan karas? A'a maza mata ba ta wankan karas wannan wanka na maza ne. To wankan yamma fa? A'a yan mata suna yin sama ma kasu ne ma da yamma ake zuwa za su ga mace ta ci kwaliya ta yi tumat ɗinta da komai ta ko kuma ta sa irin jaka da takalmi iri ɗaya ko kuma ta yi tuma aka bi complete color haka. Idan an yi irin wannan kwalliya in an fito tafiya ake wani wuri ake zuwa kuku tsaya ake ana kallon juna. A'a tafiya ne ake yi mana amma ya danganta ka san wani akwai abin da zai fito da fiɗi in yi wannan wankan wasu zuwa ta ta tsaya a bakin titi wata kuma dama akwai inda za ta ko biki ko kuma gidan wasu yan uwanta haka. To ana haɗuwa da samari a lokacin koko dai ana dangi ne haka nan kawai don a burge juna. a'a ana haɗuwa da su in dai ka yi wannan sai kan kama tun kafin ka fito in kika yi wannan kwalliyar kin san kin in dai kin fito dama dole sai an kalli to ke kin taɓa yin wankan wannan wankan yamma ba na wani wankan yamma ne wanka na da safe shi kenan to amma kin ce in kai makan in ka san in kai wankan ka san cewa an kanto sai an kalle ka to amma ina yi dai kamar misali in zan fita unguwa ka san ne kana mace ai za ka fita irin buje buje ba ka dai yadda in ka fita mutane za su raina ka mm. haka dai za ka yi kwalliya ka yi kyau sosai yadda an ka fito din dama dole sai an kalle ka musamman ma da yamma amma kin taba samun saurayi a lokacin da kika dan taba kwatanta wankan yamma ko kuma fita da yamma samari kai ai ba an su ba wasu ma sai dai ka ɗi kula kuma kina tare da su wasu har yanzu daga cikin su ko ya lamarin ba na tare da su ai akwai wanda in ya ta in ka da gani shi ka san kawai da ma tayawa da a hanya ga su nan ne suna ka san mazan kala kala ne wani zai zo in ya ganci ne dama kin mai ne kawai a wannan lokacin wani ma ba sake haɗuwa za ku ba to ya ake gane yan tayawa din nan hanya shin suna da wani kamanni daban kuku ya ake gane su eh, yawanci yadda ake kama su daga yadda namiji in yi miki magana ne za ki gane kaman yaya kenan eh tunda da eh, tunda duk namijin da ya ganka yake so irin ko kin mai zai aure ki ai ba zai tsaya ki a hanya ba zai biyo ki ne zai ga gidan to idan idan misali lokacin da namijin ya ganki ke kuma ba gida zaki ba wani wuri kika nufa kuma shi misali ba zai iya bin ki can ba sannan ya sake dawa ya doki ya neme miki magana ko kuma ya ci lambar waya ki ko wani abu shikenan in kana bin kan ai kana ganewa a hanya din wato in yana bin wato in yana bin ki kina gane cewa yana lalle ke yake bi hmm, ya za ka gane mutum da mutum yana bin ka za ka iya ganewa kai yake bi amma misali daga gida an taɓa miki magana ko kuma a nuna miki wani abu daban in zaki fita misali kin yi ɗauki wannan wanka misali ko kin yi kwalliya zaki fita zaki wani abu an taɓa baki ta shawara ko kuma wani gargaɗi. Nan da na ma za a baka shawara ma in ka ban banda tsaye tsaye a hanya ka kulla wancan ka kulla wancan ka tafi inda aka a ka je can ka je ka dawo. Ina na Bello Yusuf Bargoni. To Malam Bello barka da wani lokaci. Yau barkan ka yi. Kana wankan yamma? eh to ina yi kamar sau biyu a sati me dalilin yin wannan wanka na yamma dalilin yin sa kawai saboda asabar da lahadi na fi lokacin ne ba na aiki da ita ma'aikacin asibiti ne hmm. asabar da lahadi ne nake gida to da yamma aka da ba inda za ka ka fito ka yi wanka ka fito titi kana kallon wanda zai wuce da wanda zai koma da waye duka dai haka a kofar hmm. ka taɓa samun budurwa a da yamma irin kai wannan wanka ƙwarai ko na same ta ita kenan kuma har yau ita ce ba ka ganin wasu wanda su birge suke ka baga ita ito eh suna birge ni amma ita in ce ta hana a kula kowa tun da aka haɗu da ita wato ta ta baka ta ja ma kunne ko kuma ta maka in cewa kake danne kai abin ko ko dai kai ne kawai kake son dai ka kare mutuncin ta ita saboda misali kana son ta Yawwa yawwa ita din saboda ita din ne saboda ganin nake in dai har na buwata to ita ma za a ji ta yasa ko da na yi niyya sai na fasa saboda ita to misali misali shi wannan wanka in an yi shi kamar ya zaka iya bayyana mana ko kaɗan ba misali yadda ake yin wanka da yadda ake shirin kafin a hito kowa da yanayin nasa wani za ka ga shi kananan kaya kusur. Mm. zai sa su sosai ya sa takalmi ko sneakers ko wani dai haka ya dressing wani kuma manyan kaya fito zai sa shadda mai tsada da hula da takalmi haka ya fito kowa ya danganta da test din shi to kai wani iri kake yi gaskiya na son na son manyan kaya hmm. na hausawa haka shadda da kula da takalmi na fi son shi to misali ana kana ana iya maimaita kaya misali a wannan an yi wannan wanka ko da dole ka sa kala daban-daban ina ba a maimaita saboda su kansu gayu da kuke zama da su ina sa ido su biyo wanne kasa in ka maimaita dole zama a darin idan gaya da kai haka haka ne wankan yamma ana yin su sosai yanzu eh. sama ma lokaci bai canja na ƙarya amma eh ina jinki ka san mace ko ba inda za ta je a yanzu tana so ta yi wanka ta fita domin ta ga samari tana kallon ta ko za ta ga wanda ya mata ko kuma samarin su ma suna so su fito su zauna su rinka ganin yan mata suna wucewa. Hmm. so amma ke kin taba yin wannan kina yin ko in ce kina yin wannan wanka na yamma? ke eh to ina yi ma ina fita. shin ya ake ya yanayin shi ke akwai wasu shafe-shafe da ake daban ne kuku dai ya yanayin abin yake eh to gaskiya ana yin shafe-shafe sosai ma amma kamar eh ina jin ki kaga ana shafa irin su mayuka haka masu ɗan ƙamshi da turarruka sannan ko da wata za ta kama ka ta amshe ka ta maka kyau sosai kaga ta ma kana so ka fita ka tabbatar ka yi da in kallon ni ma za a kalle ka dalili hmm. amma kin taɓa haɗuwa da samari ko kuma sun kin taɓa sa'a cike ka taɓa da samari eh to gaskiya na haɗu da samari da yawa hmm. kuma kina tare da su har yanzu a'a gaskiya ba tare nake da su har yanzu ba to dalili saboda ka san wasu yaudara ta take kawo su ba wai soyayya ba su kuma kawai dama dai su maka magana ne dai a hanya kawai su saurara ka tsaya ka saurare da shine burin su ba wai su damu in dai daga sama mutum yake zai biyo ka har gida ai zai bi ka ga ina za ka ji kuma mai tambaya ko kuma ibi ta hanyar da ya dace ki ya sani. to idan misali bako ne fa ya zo wucewa kuma ya ga an yi wannan yawanka na yamma ya burge shi kuma ba lalle ya gane cewa ga gida eh, in bako ne to ya za a yi kenan ba ki taba da irin wa'annan ba yana eh, ta faɗuwa da su gaskiya idan mutum na kwarai ne yanka zai ce salamu alaikum da Allah mun fi dai sai ku dan tsaya ku amma ka wani kawai sai da tawo ke ke tabun kai tabun ka kamar wani yana so ya tsaya ba zai saurari ka kuma ba dan bako bane dan gari ne amma kamar ya zo in je na garin yana na son mutum zai tsaya ce salamu alaikum da Allah mun fi dai sai ku dan aka sai ka ta miki ce ni bako ne da Allah ina son gidan ku kuma nan barkin kina da waya sai ki ba shi kawai kin taɓa samun matsala da wani ko misali wata sau wani ya mata magana ya miki magana ko kuma wani abu makamancin haka eh, gaskiya na taɓa samun haka akan namiji da tana tafiya ya saka ba wasu san ne ba ba wai sanin kanili ba amma sai ka faman kiran ka a hanya wani lalle ka tsaya kuma magana kuma ya san cewa ba ka tsayawa akan hanya sai dai tun da ya san gidan kogi ka sai dai wai kiran ka akan hanya an ka zuciya shi ka tsaya to ya ya abin ya kasance da ƙarshe da abin ya kasance gaskiya gaya masa cewa na yi bai dace a ce in mutum zai wuce mata ba kuma sai dai a yi kiran ta a ce ta tsaya ba za a bi ta ba ko kuma a zo kusa da ita a mata magana a sai kana tafiya sa nesa a yi ta faman kiran ka na gaya masa gaskiya idan ba zai iya zuwa gida ba ya haƙura ya daina min magana. to da ƙarshe ya zo gidan koko ya daina ya haƙura ne ya daina magana. bai zo ba kaga alamar cewa kenan ɗan yaudara ne. to misali idan aka yi ana wannan kike wannan wanka na yamma kika fita misali kina ganin wasu 'yan mata da suka fi ki kwalliya ko kuma kika fi su kina kuna kallon kwalliya eh, eh, juna eh, Za ka kalla mana tabbas akwai wanda ka ga kun fito ita ma ta yi kwalliya cikin ka kai ta fi ka kyau to za ka kalli kwalliya me kai ba ka yi ba wanda ita ce ta fi ka kyau to kai ma kana tafiya sai ka ga akwai wacce ita kuma ka fi ta kyau din ita ma dole in dai ba girman kai ba za ta iya ta kalla ta ga me ba yi ba wannan mutum ya fi kyau sai ta duba ta gyara To rabanki da wankan yamma tun yaushe? Gaskiya ban daɗe ba. Ba zan ce ma ko yau ne ma ban samu na yi wankan na fita ba. Eh to gaskiya dai ba ba wannan ana ɗan taɓawa kaɗan kaɗan ne. Ana ɗan wa? Shin me tasirin wannan wanka? Eh to gaskiya dai ka san dai samari normally dai ba a raba ta haka dan yin wankan wannan yamma saboda dai gaskiya idan aka ɗan yi ana ɗan jin daɗi a ɗan jin daɗin dai zama da kuma dai abubuwan. to misali akan akan ka taba samun budurwa tun an ce su ma'aikatan suka yi su fito kamar kana nufin kamar waje in an yi wankan yamman an fito waje ana dan shakatawa ka taba haduwa da budurwa misali a irin wannan yanayi eh to gaskiya dai <laughs> ba a rasa saboda yan wanka ana yi wankan yamma kai ma dan yi wanka gaskiya ko di ba ko di ba ta kula ka ba za ta ma sign din a cikin tana su kula ka saboda ne bi tana kaɗan kaɗan birge ta wankan da sai dai da haka da haka wato za ta dan fito za ta za ta dan fito eh? wato za ta za ta nuna alamun tana son kai mata magana yawwa ko da a ce bai baka kula ta ba za ta nuna ma alamun cewa tana son kai mata magana sai kuma idan ka ga za ka iya su kai mata in kuma baka da interest sai ka wato da kamar yan mata nawa ka taba samu eh to gaskiya na taba samun da yan mata guda biyu da kuma ɗaya ta mun magana ɗaya kuma na mata magana wato da kanta ce maka magana eh, me ta ce maka eh ta ce wanda yi gaskiya dai na dan burge ta haka wai ko da shi ta kan dangane na irin wannan lokacin kuma tana kokarin da cewa magana Allah ne ba amma sai da kike da ta rinsa ido sai mun magana kuma na zo da kike hmm. to amma kun ci gaba da neman juna daga nan ko ku hakura da ita eh to gaskiya dai ba ce min da wani magana bai mai kwari ba shi sa ni ko wani abun nan ba wato kai baka da baka baka da ra'ayin ta kenan a kawai dai bata mun wani magana mai kwari bane shi sa wannan kamar yadda muka sani samari suke neman yan mata suke zuwa su neman yan mata su yi musu magana su ja ra'ayinsu mm. su hane musu amma kuma kai ita ta maka magana da kanta kuma me kun ka ci gaba sai ka bari sai ta ida wato sai ta yi maka magana yadda ya kamata a'a kawai dai da su ta ta karbi contact dina su da mamaki da a ce Allah ya taimaka da ke ya Allah ya abin da ma ba Allah ya yi wani abu ma da ya fi haka wato kai dai a nan ka ja aji kenan kai kai kai dai kamata ka tambayi a baka nan ba amma kai kike jira a yi nan baka <laughs> a ka san ka san yadda suke ne ai tunda ita nuna interest to kai kuma idan ka zake da yawa ka kuma ta ɗan wani abu da yawa to amma idan ka ɗan rike bi dama irin yanayin yadda kake rayuwanka ne yake burge su kuma haka lokacin idan ka tuja kada kuma ka je ra'ayin ta kuma ya canza